Masu sauraro, Assalamu alaikum, sannan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da abokinku Michael Kudisin. Shiri ne da ke zuwa muku duk mako a lokaci irin wannan a wannan tashar inda muke kawo muku amsoshin tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraron mu suka aiko mana kuma daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau akwai mai neman bayani akan dokar kayyada kuɗin da ake kashewa wajen sayan 'yan wasa a ƙungiyoyin ƙwallon kafa watan financial fair play sai ku biyo mu. Za mu shiga shirin gadangadan da wannan tambayar da muka samu daga Baffa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka. Nema yake a mai bayani akan yadda ya kamata a yi zaɓe da dokokin zaɓe da hanyoyin da masu zaɓe za su bi don yin zaɓen cikin nasara. Wace hanya ce mutum zai bi domin kuri'ar shi ta yi amfani da yadda ba za ta zama an yi asarar ta ba. Ya batun a kasa a tsare a raka a jira a dokokin zaɓe. To a game da wannan tambayar wakilinmu na Abuja a Najeriya Muhammad Sani Abubakar ya gana da kakakin hukumar zaben Najeriya Zainab Aminu. Za mu so masu sauraro su san cewa za a fara zaɓe ne karfe 8 da rabi na safe zuwa karfe 2 da rabi na rana. Amma duk wanda ya riga ya zo ya hau kan layi kafin 2 da rabi za a ba shi dama a tantance shi kuma kaɗa ƙuri'a shi. kuma za mu yi abin da ake kira open secret ballot wurin kada ƙuri'a ɗin wato za ka karbi takardar kada ƙuri'a ka idan jama'a sai kuma ka ɗan je gurin da aka keɓe a gefe domin ka yi zaɓin ka za mu yi amfani da na'urar bivas wurin tantance mai kada ƙuri'a wato by model voter accreditation device ta inda idan aka yi amfani da ɗan yatsa in bai ɗauku ba za a ɗauki hoton fuskan mutum dan a tantance shi za mu aike da sakamakon zaɓe na rumfar zaɓe kai tsaye a yanar yanar gizo da zaran an kammala zaben jami'anmu za su cike a takardar da aka tanadar da rubuta sakamakon sa a 8 ECHA sai su ɗauki hoton shi su ɗaura a yanar gizo ta inda duk inda mutum yake a faɗin duniyan nan in ya ziyarci shafinmu www.inecelectionresult.org zai ga sakamakon zaben kuma akwai tanadi na musamman da muka yi wa mutane da suke buƙatar kulawa kamar mata masu juna biyu masu shayarwa tsofaffi mutane da suke bukatar kula na musamman akwai tanade tane da aka musu da zai basu dama su yi zaɓi ba tare da wani ya taimake su yin hakan ba hukumar zaɓe ta haramta yin musayar ƙuri'a da kuɗi ranar zaɓe ta haramta yin amfani da wayar da za ta iya ɗaukan hoto ko kuma duk wani na'ura da zai ɗauki hoto a lokacin da mutum yake illahirar rumfar zaɓen. a ana bukatar kuma duk wanda suka kada ƙuri'a in har sun zaɓi su tsaya su ga yadda ake gudanar da zaben su ba da tazarar mita 300 daga rumfar zaɓe ɗin. a tambaya ta gaba duk da dai ki dan taɓo ta mai tambayar yake cewa wace hanya ce mutum zai bi domin ƙuri'ar shi ta yi amfani ta yadda ba za ta zama an yi asarar ta ba. yadda mutum zai yi shine ya kiyaye duk dokokin da aka faɗa a lokacin gudanar da zaben ya zo kan lokaci ya hau layi a tantance shi idan aka bashi takardar kada ƙuri'a ya duba da kyau ya tabbatar da ya saka inkin a daidai gurin da aka tanadar domin yin hakan kada ka yi zaɓi tsaka-tsakiya watakila a kasa gane wace jam'iyya mutum ya zaɓa kuma idan ya gama ya naɗe takardar kaɗa ƙuri'an da kyau yadda inkin ba zai taɓa wata jam'iyya ba idan ya naɗa ta da kyau zai zama in ma har zai taɓa zai taɓa logo ne na fatin da ya zaɓa ɗin um, ina ga abubuwan da ya kamata a kiyaye kenan kuma a guji yin bangar siyasa a zo a yi zaɓe lafiya a zauna lafiya saboda ya bai wa hukumar zaɓe daman tattara sakamakon zaɓen ta kuma sanar da shi akan lokaci to tambayar ƙarshe na mai tambayan yake cewa ya batun a kasa a tsare a raka a jira a dokokin zaɓe Um, ya yasa na ce idan mutum ya zaɓi ya tsaya domin ya ga yadda ake gudanar da zaben to zai tsaya sai ba da tazarar mita 300 daga ah, rumfar zaben domin a duba a ga me yake faruwa kuma za mu iya cewa lokacin wannan araka din kamar ma ya wuce saboda za a aike da sakamakon zaɓe na rumfar zaɓe a yanar gizo dama daga rumfar zaɓe zuwa mataki na gaba na tattara sakamakon zaɓe a wurin ne yawanci ake iya samun 'yan daban siyasa da za su iya zuwa watakila su ah, yi a takin jami'an zaben su sa a canja sakamakon kuma a yaga takardar da aka rubuta sakamako amma yanzu an riga an daura shi a yanar gizo tun daga rumfar zaben saboda haka ina ganin maganar wai a raka ɗin kamar yanzu ya wuce amma duk wanda ya zaɓi zai yi rakiyan dokar zaɓi ba ta hana yin hakan ba. a ƙarshe duk da na ce ƙarshe ƙarshen ƙarshe wannan tamƙari zan yi bisa yadda na fahimci yadda suke neman ƙarin hasken a ɓangarorin da misali babu yanar gizo a ƙauyuka ko jeji kin ce sakamakon zaben nan za a tura ne ta yanar gizo inda babu intanet ko kuma wurin da za a iya wannan ya za ku yi ita hukumar zaɓe duka ta yi nazari da wannan shi yasa ta saka baturan zaɓe da suke ƙananar hukumomi wato electoral officers kowa ya bincika ya ga wace network ɗin waya ne take da ƙarfi kuma take da kaman tabbas a eriyar shi saboda ita wannan beavers ɗin ana saka mata sim card ne sai a saka sim card ɗin wannan network ɗin saboda kar a samu wannan matsalan kuma ko da ma an samu wannan matsalan da zaran an gama zaɓe party agent da jami'an tsaro su sa ido ma'aikatan su ɗauki hoton wannan sakamakon zaben da an ɗau hoton an yi gaba kaɗan inda akwai network ɗin automatic zai hau kamar yadda idan zaka tura sako ne a wayarka ta salula zaka tura ta wataƙila ba network amma da zarar network ya zo sakon zai tafi to shi ma haka yake To a uh, Hajiya Zainab muna godiya damar da kika ba wa sashen House na Radio France International. To barkan da haka Allah ya ba mu alkhairi. kan abinci ake ba kowa an maice ku sai ka ce dabbar kiwo kuɗi a dumtse su a watsa ko bukuna tawa wasu har ku ji ciwo madalla ga wannan tambayar da ke cewa ku tambaya mana masana tarihin nahiyar afirka wai shin western sahara ƙasa ce mai cin gashin kanta ko dai wani yanki ne na morocco ko murtaniya to tambaya ce daga salihi modibo hamidu gudummiya a jihar adamawa najeriya to mu na da magaram jamhuriyar nijar ibrahim malam cillo ya tuntubi dr ali sale malami a jami'ar da magaram da wannan tambayar kuma ga yadda tattaunawar su ta kaya eh, a yanzu dai zaman da ake bayewa a ce ƙasa ce mai cin gishin kanta tunda akwai territoire din kamar yankin akwai shi mai amma kaga kungiyoyi da yawa eh, a fara daga majalisar ɗinkin duniya da sauran kungiyoyi ba wanda ya tabbatar da ita ƙasa ce yanta ta ƙasa kuma yankinta ina tsammanin kishi biyu bisa uku eh, ƙasar maroka ke mulkin shi kishi ɗaya ne kishi bisa uku aka bara musu kuma shi ma dai ana cikin taci ba taci ba don saboda can cikin tarihi lokacin da ita spain da ita ta mata mulkin mallaka lokacin da ta janye kenan kasar ta sami 'yancin kanta lokacin nan sai ita maroc ta ɗauko tarihi na ciwo da a cikin tarihi ta ta mallake ta don ka ƙasar ta ce to ita ma mauritani ta zo ta aza nata ita ma doka ta ce ita ma akwai bangare nata ne don nan dai aka shiga dai rikicin har a lokacin daɗa da ita mauritaniya aka samu wani juyin mulki wanda ya sabke wancan tsohon firzidan wanda ake cema makatar uldada su anan da suka zo nauka suka ceto su sun huta daga cikin wannan rikicin daɗa rikicin sai zama da su da maroc ne su 'yan sahara occidental a lokacin nan kuma sai wata kungiya ta huta wadda ita ce take kare yancin ita eh, sahara occidental wadda ake cema front polisario kuma kungiya wani sai kasance tana da goyon bayan kasa algeria ita kamar ƙasa ce wadda bata da incin kanta yanzu shine da za a cewa statue ɗinta ko ko matsayinta hmm. to kamar wannan suna da 'yan gwagwarmaya wanda kuma suke neman a san wannan ƙasa ta samu 'yancin kanta kamar sauran ƙasashe na duniya ta samu gurbi a ƙungiyar nahiyar afirka har a majalisar ɗinkin duniya hmm. eh, wasu ƙungiyoyi ne kuma suna da ƙungiyoyi waɗanda suke ɗauke da makamai eh shine dai wannan da front polisario shine dai ina jin da a hukumance wanda kuma yana da goyon bayan kamar ka ɗauki ƙasashe kamar su aljeri kuma hama ita wannan ƙungiya ta afirka ina tsammanin wajen 1982 ne ko ta ma amince da ita ta je ta yi zaman kamar wanda ake cema observator kama dan sa ido ba yawa to abin da ya kama ita sara occidental cikas eh, ita na sun zini bata kamar majalisar ɗinkin duniya bata amince da ita ba kuma cikin kasashen wannan na afirka da suka amince da ita ina tsammani akwai da yawa sun kai sun kusan ta sama 20 wanda suka janye wannan eh, amincewa da suka mata duk da ma dai shi kasan abin wannan namu eh, zaman da muke duniya ta mai ta eh, inda kana dan karhi kawai komai ana iya ayi da kai kuma in baka da goyon bayan tura ana iya ayi da kai ita kuma sahara occidental lokacin da aka gangama aka raba afirka wanda ake ce france de berlin ina jin alif dari takwas ne da sha takwas ne da tamanin da hudu zuwa tamanin da biyar ko aka ba kasa eh, espany iko a kanta to kaga kenan su da sudan ba ɗaya bane ba eh, mai amma duk da wannan kaga ita sudan da yake turai sun ɗari mata gindi yau ta samu cika ƙasa tana da yancin kanta eh, to kuma akwai ta doka ta ce ƙasa ko ka ce ka amince da ƙasa kuma daga baya ka kuma kace baka amince da ita ba eh, aikin banza ne don kanzu ana a ce da a kasashen duniya misali dai yana tsammanin an samu kasashen da suka tasamma gomiya tara haka wanda suka amince da ita kasar saharawi kasa ce mai zaman kanta to amma matsalar da ake ciki a zahiri eh, kishi biyu bisa uku kasan Maroc ke mulkin shi su wannan yan sahara occidental kishi ɗaya ne gare su bisa uku to kaga akwai mishkila da yawa a iya cewa wannan matsala ta sahara occidental eh, ita ce take ruru ta wuta tsakanin makwabtan guda biyu alje da morocco e eh, kware ko ita ce kuma ita ce ma take raba kan yan afirka tunda wanda ke tare da maroc bai tare da algeri ita kuma algeri wanda ke tare da ita yana tare da ita wannan kasa ta eh, sahara occidental kuma na tsammanin kwanan nan ba da ba an yi wani wani eh, wasa in ce na baloko wanda ƙasar maroka ba ta samu ta tafi ba daga ce da wannan rikicin da ke da kwai su da su da eh, ƙasar aljeri yana eh, jin aljiri ta hana yan wasan taɓa visa kasu je ta ita kuma umar ba isa wannan matsayin da ake ciki kikika kadin da ake ciki shine eh, wani kasar ta eh, sahara occidental Allah shi ne ya ta afirka kasar mu ta, muka wofanta muka lalata da jikin goshi muka yayanta ya za mu yi yanzu mu more wakar afirka ta marigayi bakar ladan zaria shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen hausa na radio france international aiko da tambaya ta adireshinmu na imel a arfai hausa tambayoyi a gmail.com sai mun ji ka bari mu dora da wannan tambayar da muka samu daga ma'azu ciguminka gusau jihar zamfarar najeriya ya ce ku taimaka ku yi mana ƙarin haske gani da dokar nan ta financial fair play a harkar kwallon kafa to ga tattaunawar mu na bauchi a najeriya ibrahim malam goje da abdulrahman salisu garba wanda aka fi sani da abdul mp3 masharhanci kan harkokin wasan kwallon kafa. Fair play abu guda biyu ne, duk da an sa financial a ciki. Ah, akwai financial fair play, akwai fair play. Ah, ita fair play abu ne wanda ake kaddamar da ita a cikin filin kwallo. Wato a buga wasa ba tare da hatsaniya ko juma juna rauni ba. Wannan dokan ta ta'allaka a kan dokokin da alkalan wasa da ita kanta wasan ta ta ɗora misali ba a yadda dan wasa ya ji wani ɗan wasa rauni a daidai lokacin da ake fafata wasa ba hakan nan ba a yadda magoya baya su da hatsaniya lokacin wasa ba wannan yana faruwa ne a tsakiyar fili daidai lokacin da ake fafata wasan a ɓangaren financial fair play kuma wato wani doka ne da aka dora ko take tafiya da shi a hukumar kwallon kafa ta duniya wanda ya jibanci musamman ma ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda suke fafata a yankuna ba ma na turai ba kawai na kowace eh, nahiya da ake fafata wasa wato dokokin gudanarwa na harkan kudade akwai iya limit da aka yadda hukumar kwallon kafa ta yadda ta fifa da ku kashe wajen siye da sayarwa 'yan wasa ko na harkan kasuwanci ah, idan kuka yi exceeding wato in kuka wuce wannan matakin dole za a kakaba muku doka a za a dauki mataki a kanku shi yasa za ka ji a ah, ko a baya bayan nan lokacin da ake magana a kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain da ta siya bayan ta siya Neymar kusan dala miliyan 200 da wani abu tana so ta sayi wasu 'yan wasa sai aka ce to dole ta sai da wasu 'yan wasa kafin ta samu damar wannan saboda ta exceeding din iya kuɗin da aka yadda ta kashe shine financial fair play in ta yi breach wannan rodin ko da a bangaren 'yan wasan ta na matasa ne to za ka ji doka ya hau kansu hmm. sai ka ji an kakaba musu takunkumin zuwa shekara kaza ba za su yi 'yan wasa ba ko ba za su yi dan wasa ba har zuwa lokaci kaza haka ya taɓa faruwa da ƙungiyar kwallon kafa ta Manchester City da suka karya wannan dokan sai da aka kaba kakaba musu ina ganin shekara ɗaya ne ko biyu ne ba tare da sun sai yan wasa ba manya manyan ƙungiyoyi su dora musu irin wannan dokan to financial fair play wato doka ne da ake sanyawa ma kungiyoyi na iya adadin kuɗaɗen da za su kashe a kowace kakar wasa kuma ba za su wuce wannan limit din ba in sun har sun wuce wannan limit din to doka ta aiki a kansu yawa to ita wannan doka ta aikinta ya tsaya ne kan manyan kungiyoyin ƙwallon kafa ko harkokin wasanni na ƙasa da ƙasa ko har da eh, misalin ƙananan kungiyoyi har da ƙananan kungiyoyi da kuma ƙasa da ƙasa yanzu misali a nan hukumar ƙwallon kafa ta Najeriya eh, hukumar ƙwallon kafa ta Najeriya wato NFF ta ba da doka cewa kowace kungiya da take fafata a gasar ta ta Premier League dole ne ya zamanto tana da kungiya na ƙasa da ita wato FIDA team to kuma wannan FIDA team din an sa limitin kuɗin da iya kuɗin da za su yi 'yan wasa kenan in ya wuce haka sun karya doka an sa iya kuɗin da za su iya biyan albashi ma ƙananan ƙungiyar ƙwallon ƙafa su ta da fida team in ya wuce wannan haka su ma sun karya doka so dokan ta implying gaba ɗaya duniya ne kuma doka ne kungiya misali yanzu idan ɗan wasa ya ta wasa a ƙungiya kaza ya kai shekara kaza ko watanni kaza ba biya shi albashi ba zai ɗauka kara zuwa hukumar gaba kuma dole hukumar gaba ta tsaya masa watakila ma ka ji ko ta kame kadarorin kungiyar. ko kuma ta dakatar da ita ko kuma ta haramta mata buga wasa har sai ta yi setilin din wayannan kudade da bata biya wayannan 'yan wasa ba ko dan wasa ko kuma wani abu mai kamar da haka. Wannan doka a cikin harkar kwallon kafa ta fair play musamman wadda take da nasaba da riri ta kuɗaɗe ko kashe kudade ta hanyar da ta dace. Wanda irin tasiri wannan dokar take wajen ganin cewa an yaki misali matsalar cin hanci da rashawa cikin harkokin wasan kwallon kafa to kafa da daya shine wannan financial fair play din shine yana kawo yana ta abin da ya shafi hidiman cin hanci da rashawa sannan yana daidaita kungiyar ko kuma ce harkan kwallon kafa ya ci gaba yanzu in aka ce babu wannan dokar babu wannan limitin kowace kungiya a lokacin da ta ga dama ta sai kowane dan wasa kuma a kowane irin yanayi to za a kai matakin da akwai kungiyoyin da ba za su yi existing ba saboda duk ba wanzu ba saboda duk manyan yan wasan da ake gadara da su sun kwashe ga fahimci magana mm. saboda haka eh, kuma daga lokacin da aka ce kun yi karfi a bangaren tattalin arziki to kungiyoyin da suke kasa da ku kun za sake dukushe su ne to shi sa dole sai an daidaita wannan an saisaita wannan al'amarin sannan su karan kansu manya da kananan kungiyoyin za su iya kwamfitin wato za su iya fafata gasa a tsakanin su mm. idan aka bar abin kara zube haka saboda akwai in ka lura yanzu manya-manyan kungiyoyi za ka samu masu kuɗi ne na duniya wanda duniya ta san suna da kuɗi suke sayan wayan manya-manyan ƙungiyoyi suke sarrafa su suke samun kuɗaɗen shiga wasu ma ba ma suna siya don su samu kuɗin shiga bane don nishaɗi ne to saboda hakan an bar dokan kara zube to zai zama to goma shin harkan kwallon kafan ya ja baya shi yasa aka saka wayannan dokokin kuma yana yin tasiri malam abdulrahman salisu garba muna godiya da amsa wannan tambaya gode dan kwallon kafa mai sa maza su dinga gaida Nazifi Asnanik da wannan waka. Duka-duka kuma a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, musamman injiniya Mustapha a dbc da ya haɗa mana sautin shirin. Abokinku, Michael Kudisan ne ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.